abu Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim dole in ji addu'a ga wata mai zubin aljanu wata tsohuwar karuwa gillikilaki tasino garage ta fito tana yin magana a kaina to su wa'anda suka sa kin sun san ba za su iya da ni ba shi yasa saboda sun san kekewa kin yi kwandam kin yi inspire ba ki da komai da za a mora a jikinki ko wani abu ko an daure ki ma dama haka kike so saboda kin riga kin gaji da watangarariya dama ke burin ki a daure kin ko wani abu kin gaji da gantali ko wani abu shi yasa suka sa ki fito ki kada min da raddi ko wani abu ana ganin ki an ga gilliki laki kin ci tafa kin ci agege kin ci ogere kin ci memujiya kin ci gidan mutum daya kin ci matuwa kin ci agumari kin ci asanawa kin ci zaidawa kin ci memujiya duk keke kadai kin gama yawon bariki wa'anda suke hada miki kawaltin ma su kai ki gurin maza yanzu sun ce sun daina hada miki saboda idan sun kai ki gabaki daya mazan ba sa aulaki saboda komai ya riga ya kare ga taban bariki a jikin ki cizon ƴaƴa maza da saran ƴaƴa maza ko ina bandeji ne a jikin ki shi yasa suka ce sun daina kai shi shine har kika samu baki ki fito ki zo ki tanka wa murza to ke asuwa kare da wakar gara me aka aka yi ki ina kika je wa ya san ki karamar kila ki busha a shawo akuya dan Allah kallon ki ba ke ko ko irin dardardin nan ma baki ji ba ko shakka ki ga murza a gaban ki ta kike yin wannan magana baki na abinci kina ci ki koshi ko wani abu ai shine ya kamace ki biki ga yanda rayuwa ta miki bane ba har yanzu ke biki ga darasin rayuwa ba biki ga ayar rayuwa ba ke biki ga yanda ko ina ko zazzaban ki ya kokkoma komai ya kare a jikin ki bani ni astaghfirullah wannan ma sai dan ki haɗu da dan uwan ki dan ruwan kashe gobara ba sai mai kyau ba dan garuwa ma da suke kin ki su baki 250 yanzu sun daina wa'anda suke neman ki ma su baki gafara mahaukaci yanzu su ma sun daina wannan wata irin bakar rayuwa ce maimakon ki bira'i ki koma gidan ubanki ko kya samu mai wannan mai haɗar danni mai yin dannin kara ya zo ya ce yana son ki amma shi ne kika dawo TikTok ki kare haka to in dai TikTok ne daidai suke da zamanin ki yan comment section ma sun ishe ki kaɗai idan suka gaya miki wata maganar musamman ma ki kalli jikinki ki ga cewa akwai wannan abin da suka faɗa miki magana wallahi sai jinin ki ya ai shi yasa nake kaunar yan TikTok saboda idan suka caɗo maka wani comment section din sai ka ji duniya ta yi maka zafi barantana kuma akwai abin da in suka faɗa a jikin mutum haka ne ke da kanki kin san haka ne ko ni akwai kalmar da idan yan na san haka ne sai na ji duniya ta tsaye ke ko an aka tashi kin ko ina ya ko zazzabi a jikin ki ban da warin gaba ba abin da kike yi tsutsotsi ta inda suka shiga ba ta nan suke fita ba sanyi ya miki chronic komai ya riga ya lalace na rantse da Allah duk mutuncin da nake da namiji ko har in na gan shi da ire-iren ki idan na ƙara mai magana ba iya kallan baranta na ma har ya zo inda nake mai magana kuma alhamdulillah ni murja kowa ya san ni ya san sana'ata kuma alhamdulillah wallahi ba haya muke yi ba mu ne na kanmu yarinya kuma ita kuma bibiya take yi inda za ta samu ta dan kwana ta kai makogwaranta a bata ruwa kin yi asara